بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi goma sha tara ga watan jimadar ula a wannan shekara ta 2431 safiyar da ta daidai da biyu ga watan mayu shekara ta 2010 za mu tashi a babi na biyu cikin wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas dama muna cikin babun saki kitabu talak za mu tashi darasinmu na uku a babu na biyu babu ma ja'a fil khaliyyati wal wa ashba'i dhalik babu ma ja'a fil khaliyya babun da ya zo zai mana bayanin hukuncin da mutumin da mutumin da yace da matar shi anti khaliya ke ho baki da kowa anti bariya na barranta da ke kin barranta da ni wa ashbahi zalik da maganganu makamantan wannan koma gidanku ki je ki idda ki je ki saki sabon aure in kin kammala idda ki saki sabon aure wai duk saki ne ana ta mun ji mun ji alfas din wa ashbahi zalik ba ni baki baki ba ni eh wai shi ya ɗibi iska ba sai ce ba shi ba ita ba ita ba shi kun gane maganar ko kuma ya ce wallahi ita haramun ce a gare shi eh? ina bata mun gane magana ɗin. قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن خطاب من العراق أن رجلا قال لامرأتي حبلك على غاربك فكتب عمر بن خطاب رضي الله عنه إلى عاملي أن مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من أنت فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ما أردت musani shi abin da ya shafi saki akwai abin da sai kira asare kun gano wannan da ke ko akwai abin da ake kira a asare shi a asare shi ne wani ba ya ɗaukar ma'ana guda biyu ya ce miji ya ce da matar shi na sake ki a nan ba a maganar saki yake nufi ko ba saki yake nufi ba eh sai dai nawa yake nufi kawai amma saki kan ya tabbata akalla saki guda ya tabbata kun gane wannan da kyau ko to a wannan sabakun lisan irin abin nan abin nan harshen ka yi riga ka faɗa abin da ba shi kan fata ba yana tasiri kun gane maganar ko iya zuciya shi ko iya abin da ya bayyana a gare mu ya yi nufin ya ce da matashi ta sakan mai waccan akuyar sai ce ya sake ta hmm? wannan wasa ne ko kuma sabakon lisan ne harshe shi ne irgaye shi kun yi shuru harshen shi ne ya rigaye shi kai <laughs> ardo harshen shi ne ya shi wannan ba ta sako ba kun gane maganar ta ina an bukumanta ba a kwanan baya da makaranta usulul iman a nan mun karanta hadisin wani bawan Allah da ya ce lallai afarahu bi abdin da fallat na katuhu ko taguwa shi ta balle ta gudu da guzurin shi da komai da komai nashi ya je ya samu gindin bishiya kawai ya zauna ina jiran ajalin shi to ba bai san ina zai yi ba na jiran ikon Allah kawai sai ga ta a gaban shi sai saboda tsananin abin na farin ciki sai ya ce an tarabbi wa na abduk akhta'ata akhta min al farh kun gano wannan kaga wannan abinda da nufa nufata ya fada ba shi ya fada ba har harshen shi ne i gabace shi kun gano wannan da kyau ko so wannan saki bai tabbata ba idan a gaba alkali ne alkali yana da dama wasu abubuwa a gaba ko ya ce sai ya rantse an gano irin waɗannan abubuwan ko domin ana yin magana sai ce a'a shi harshen shi ne irgaye shi ina fata mun fahimci magana ɗin yanzu ya kotu kuma ta cika akan wannan kes da an yi magana ya ce malam ya hukuncin mutumin da harshen shi irgaye shi wurin zai ce da matar ta saki akuya sai ce ya sake ta a ga wannan kawai ya je daga baya yake so ya samu wata dabara ya abin nan kaga nan ba amsa ce da zaka iya bada ita a bainar jama'a kai tsaye ba sai kun ƙauyanta da shi wanda ya abin an gano wannan da kyau ko to haga akwai asare saki da yake a bayyane ya sake ki ga wannan baya ɗauka ma'ana ta biyu ɗaya kenan sai kuma wanda yake abin nan alkinaya wanda yake jirwaye ne mai kama da wanka matashi ya ce da ita in ta je kar ta wuce sallan magariba magariba ce mata a gida gida ba kowa ga yara ga ya ta yi sallar magariba a gida kun gane maganar sai da ake sallar isha ta dawo sai ya rufe kofa ya ce kuma inda kika fito za a rubuta mai wani ne ko kuma ko kuma za a tsaya a saurari me yake nufi eh yauwa za a saurari ne a ji yake nufi shi sake yake nufi ko ba sake yake nufi ba kun gane maganar ko wani ma za ta iya cewa a wannan maka ya kowa sun ba sake ba ne ya ba ta takaddata in ya isa ya ba ta takaddata waye waye waye ya ba ta takaddata waye ya ba ta takaddata sai ɗauko takadda mtc ya ba ta a cikin ambulan ba Hmm? <laughs> ko kuma ya rubuta a takardar bismillah rahmanir rahim shi ga shi ga shi ga shi ga shi shi ga ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ta matsan ba ta takarda ni dai yanzu na turo muku ita ne a matsayin ku mata gargadi ina nan baya ina nan biyu kaga nan ba wani alfasu din sake a ciki su irin da alfasu haka kaga ta bangaren lafazi kenan akwai as akwai alkinaya kamar wanda muka faɗa a eh, taddi ka ce da mata ta yi idda misali ta yi idda kamar ya ko ana bari uminki wa anti bari umminni agaga ka barranta da ita ta barranta da kai kun ga waɗannan wasu alfazu ne da ake bukatar me kake nufi an gane wannan da kyau ko wannan kenan sana ta ɓangaren hukunci kuma a tsari na musulunci shi ma kuma sake ya so. kashi biyu haka akwai a talaqu sunni akwai a talaqu al ina ka ce a sunni eh, abin nan saki wanda musulunci ya karantar shine na farko mutum ya tashi yin sakin ya yi la'akari da lokaci kun gane maganar na biyu ya yi la'akari da adadi ina ka ce yi la'akari da lokaci Shi ne ya saki matashi bayan ta kammala al'ada kun gano wannan ɗaya kenan kafin ya sai da ita no kenan kaga ta ɓangaren lokaci waɗannan abubuwan ana la'akari da su in ya saki matar tana cikin al'ada za a mayar da shi za a tilasta shi ya mayar da ita kun gano wannan ko ɗaya kenan sannan kuma sakin ya sako. eh sakin ya sako. amma ka san saki dai miji shike da dama ya dawo da mata shi ko bu'ulatu na haqqu bi raddihi fi zalika ina aradu islaha to amma a wannan karan za a tilasta shi tunda ya sake ta tana cikin al'ada za a tilasta shi ya mai da ita muddin kuma ba sakin ya kai uku ba kamar da Abdullahi dan Umar ya saki mata shi tana al'ada shi bai san ba a saki a cikin al'ada ba misali sai umar dan khattab ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi murhu Umar ce shi ya dawo da ita kun gane wannan da kyau ko yawa saboda haka ba a saki a lokacin lokacin da mace take al'ada ba a saki a lokacin da mace ta kammala al'ada kuma aka sa da ita to kaga duk waɗannan al'amurra ƙa'idojin musulunci ya bayar yana ɗan karkatar da mutane ne dangane da saki saboda lokacin da tema da tema laifin da za ka sake ta ta yi ma ni misali a ranar ta fara al'ada kuma za ta ɗauki tsawon kwanaki uku ko hudu ko biyar tana yi haga kafin ta kammala kamanta kun gane maganar ko ɗaya kenan sannan kuma da ta kammala ɗin kuma aka ce sai ta kammala za ka sake ta to a gara lokacin da mutum ya ta kammala kuma ina shi ina batun saki ya yi wajen kwanaki ba caji a ga sai a hankali a ga gangam zai rike mata shi to za ga wurare ne da musulunci yake kau da kai dangane da abin da ya shafi saki duk wannan saki idan haka ko da ake ta lallashin mutum ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai idan ya saki sai ya fi kowa damuwa ko ba ka yake ba mun sha magana ba shi zai zai yana cewa malam ya hukunci mutum da ya saki matar shi wallahi ta shi haushi ah <laughs> eh wannan sai lakana maka malami ya hukunci mutum da ya kaza malam mutum ne matar shi ya ce da ita kar ta wuce karfe bakwai kar ta wuce karfe bakwai in ta wuce karfe bakwai a bakin aurenta sai malam sai karfe goma saura minti ɗaya ta dawo eh <laughs> a gani ai akwai matakai ya saki ba shine matakin ƙarshe kai na namiji wai ka huta haushinka akan mace ba haka ne ko ba ka bane ai ba shine mataki na ƙarshe ba akwai matakai ya iri daban-daban gani <coughs> ai shine sunan babu su ne ai babu ma ja a fil khaliyati wal bariyati wa ashbahi zalik me fatar malik akan haka me kuma fatar sauran malamai akan haka duk da cewar mun ce ba za mu fita sosai da sosai ba akan abin da ya shafi wadda la'alla idan Allah ta'ala ya kaddare mu da yawancin rai kuma Allah ya kaddare za a maimaita shi watakila bayanan su fi haka fitowa wannan kenan to ana sakan mace tana da juna biyu eh ana sakan mace da juna biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abdullahi dan umar din da ya ce ya umarce ta ya umarci umar dan khattab umar dan khattab kuma ya umarci wa abdullahi dan umar wai wannan sai usul fiqh yanzu manzon Allah ne ya umarci umar dan abdullahi dan umar ya dawo da matar shi ko kuwa manzo Allah ne ya umarci umar umar ya je ya umarci umar to yanzu a wurin abdullahi dan umar wannan umarin na waye na manzo ne ko na wannan dan hmm. eh hmm. to yanzu kai da kai da an fada ma umar dan khattab ji kai za ka je ka fada ma abdullahi dan umar eh ba kai aka yi kama ko masail din sai a usul fiqh yake tattauna su irin haka to kaga wannan ta bangaren lokaci kenan ya zamana mutum ya yi la'akari da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin karka lalata ma mace idda idan mace tana da juna biyu to in ka sake ta a lokacin iddar ta sananniya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yudana hamlahun duk mace mai juna biyu da aka sake ta iddata na saki ko iddata ta kaba na raso mijinta an ya bana hamlahun shine su sauke su haifi abin da ke cikinsu kun gano wannan da kyau in dai ta haihu ta kammala iddata ya yi ihu ya yi ihu ya ce ya sake ta ya ce ya sake ta ana ta lallahinsa wayewa ya cika rigashi shi da iska yana fitowa waje sai mata ta haihu shi kenan ta kammala idda sai kes ɗin shayarwa ya cike mata kuɗi ta shayar mishi da ɗan haka ne ko ba ka bane ne alaikusalam eh eh ai sabon aure ne ai ai sai an yi primary election ma ai ai ko saki ɗaya ne ko saki ɗaya imata in dai bai dawo da ita ba ta haihu ko ta yi ɓari kun gane wannan da kyau ko ta haihu ko ta yi ɓari to shi kenan ya ta kammala yanzu wannan jinin biki jinin haihuwa ba shi ne jinin al'ada ba da za a ce sai an kammala sai ta kammala ya sana ɗaura aure saboda haka da zaran ta kammala abin da zaran ya tana haihuwa shi kenan ko miji ne ya rasu yana ana mai wanka sai ta haihu shikenan ta kammala idda kun gane maganar ta kammala idda kuma shikenan in ta samu miji ana kai shi ana dawa sai ya daura aure قال حدثني يحيى an malik yake cewa yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni wannan daga wurin malamin sa malik ibn anas imamul a'imma kenan imamu darul hijra annahu balaghahu cewar bayani ya zama malik annahu kutiba ila umar bin khattab min al-iraq an rubuta doguwar takarda zuwa ga umar dan khattab tun daga kasar iraki ga abinda da takardar da cewa anna rajulan qala limra'atihi wani mutum ya ce ma matar shi habluki ala gharibik igiyarki tana wuyanki ko igiyarki na hannunki a'a ai ta san dama igiyar ba tana tsakanin shi da ita ba ne igiyar aure sai nan na da igiyar ya saki ta hannun shi sai ya miƙa mata duka yanzu hannun shi akwai ta igiyar فكتب umar bin khattab Ila-Amilihi, sai umar ɗan khattab ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnansa kada ka manta iraki state ce a lokacin masar state ce daga madina ake aiko musu da gwamna sham state kun gane wannan da ke ko duk daga madina ake aiko musu da gwamna shi ne suke ba da tarihi suke cewa a lokacin da gwamnan misra aka tura shi yana sabo-sabo ya je masar ya je ya same su da tsohuwar al'ada a duk shekara sai an yi zaɓe sarauniyar kyau an jefa ta a kogin nilu in ba haka ba kogin zai ambaliyar ruwa ma'ana asara rayuka sosai kun gane maganar sai gwamnan masar sai ya rubuta ma umar ta takarda ya ce tufa ga abin ba da ya samu mutanen masar suna yi kuma gashi gashi gashi gashi sai umar ɗan ya rubuto mashi doguwar wasiƙa min umar bin khatab ila bahar nil daga umar ɗan khattab zuwa baharin nil idan wannan ambaliya da yake yanayi ne don Allah ya ci gaba in kuma ba don Allah yake ba to ya rage gare shi in an je a jefa ka cikin ruwan a eh, yi mana ciki aka jefa ta ba sai turu da tawaga zuwa gwamza da shi da dubba kuka ba taimaka masa ake suke yana rukogi da aljanu ne kawai suke fazadun murhaka aka zo aka jefa ka shikenan ruwa ya kwanta ya gaba ko akuya ko kaza ba a jefa mai ba balle a ce an jefa mai mutum wa aidi shekara sai ya ci mutum sai yayi waye sai yayi waye sai yayi waye duk shirka da arnanci aka aka tara musu suke yi kawai shikenan amma dan ka taba sai ya ki bahar nil din ba kun gane maganar sai aka rubuta mishi sai gwamnati na iraki ya aika mishi da wasiƙa sai umar ya rubuta wasiƙa ya sake mai da ita <clears throat> mai wuyi kiranta? Hmm? to rufula ya gama garin wasiƙu kenan wannan ya gwamnati da gwamnati ce yi eh? eh wa ta santa da aika ji shi gwamna ne ya aiko ma shugaban kasa shugaba sai shugaba ya aika mashi ya ce an yadda al'amarin yake murhu kai gwamna na na iraki ka umarci wannan mutumin ni bi makata fil mausim ya haɗu da ni a maka a lokacin aiki hajji kun gane maganar ya haɗu da ni a makka lokacin aiki hajji kamar mun taɓa yin wannan a baya bayan nan wana oh, kawo ne da baki amma taɓa yi <clears throat> fa bayyana ma umaru ya tofu bilbaiti kawai lokaci umar yana tsawafi a ka'aba izlaki yahu rajulu fasallama alai kawai sai mutumin ya haɗu da umar fasallama alai sai wa umar ɗan khattab sallama faƙala umar sai umar ya ce man anta waye kai amirul mumini na fa shi ne yake ɗawafi har wani izo ya same shi ba yanzu da duk ba a hana ɗin ba amma jami'an tsaro ne ayari guda an ka koma gefe guda ka tsaya kai kallo za ka ce waɗancan da suke ɗawafin can akwai alama a tare da su kun gani don za ga mutane ne masu tarin yawa lokaci guda suke tafiya ɗawa ɗawafi ba kuwa da nashi ba sai ga wani gurup lokaci guda yake tafiya ga wasu cikin farin kaya ga wasu cikin kayan gida ga kuma sojoji da hukuma saudiya idan shugaban kasa ya je kuma mataimakin shugaban kasa suna ba shi sojoji da suke tawafi tare da shi haka jami'an tsaro amma ka ce za a ba gwamna kuma ya yi su kare ta yi gwamnan ba najeriya kaɗai ba ne gwamnan jifa na duniya ko ya je je ya yi kaka kun gane maganar ku can za ka gama sai ka duba haka za ka ga shi kun haɗa kafa da gwamnan wata sitin ne a jihar ku allah ku فقال عمر من أنت فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك سيتنيني أمرتك أنا الذي أمرت ni ne wanda kai umarnin an ujula ba in gangaro in iso zuwa gareka ka faƙala umar sai umar ya ce as'aluka bi rabbi hadhihi albaniya ina roƙonka ina tambayarka da ubangijin wannan ɗakin gashi ga ka'aba ina haɗa ka kama a wancan lafazin kenan ko ina haɗa ka da ubangijin wannan ɗaki na ka'aba ma'arata bi qaulik me kake nufi lokacin da ka ce da matarka habluki ala gharibiki me kake nufi da shi igiyar ki na wuyanki فقال له الرجل sai mutumin ya ce استحلفتني في halafta هذا المكان gairi hadal makan wallahi inda ka rantsar دا ni a inda ba ba da ka in yi rantsuwa a inda ba ba ma saddaktuk ba zan faɗa maka gaskiya ba mala su umar kenan an haka ina ga wannan lokaci ya ce inda ba a nan ba shi kuma ya ce su ka ka'aba a gani ko dai dama a ka'aba ko a mambarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba mutum kuma ya gama kwashe kayan shi daga gaban manzan Allah ba kwata-kwata ko allura babu a ce ya rantse a gaban mambarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana ko ma ka ce bayan la'asar shine ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri min ba'di salah fa usmani billahi Da shahadatu na ahqqu min ma ba da salawa suka ce bayan sallar asar suka ce bayan sallar azhar a gaban mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba mutum ya gama kwashi kanshi da gaban manzo Allah ba ya zai fadi ƙarya hmm? shi yasa idan su Umar suke haka to lalle ka san mahukuntan mu ne yanzu kan sai a hankali su mai sun kawo salo na dabara iri daban-daban mutum in baka ce mai Allah ya isa to shi dama nan yake so shi dama yake ji ina Allah ya isa na Allah ya isa saboda tsabagen tsaurin ido da rashin kunya ka ji wani ya ce ai taki ba za ta samu wurin zama ba domin inda aka ware ma Allah ya san dai ya cika wannan izgili ne wannan ba shi da kyau rashin mutunci ne wannan annabi ya ce abin nan inna mimma adraka nasu min kalami nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma Allah ya sauke shi ne malam da ya shiga hannun wani karamin ɗansa na malam sai ga ya zazzaro ido kamar ba shi ne ɗazin da yake ta kunda ma'ashar ba Allah kuwa a nan duniya ba kenan sai ce a bi bizari kalfarak abinda nake nufi shine na rabu da matana amma shine sai ya kauce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza faƙala umar bin khattab huwa ma'arat sai man ɗan khattab ya ce eh shikenan abin da ka nufata shi ne kayan nufin ka rabu da mataka shikenan mataka ta rabu da kai mana haka inda ba anan bane da ba zai rantse mai haka ba saboda kun ga yanzu abin nan alfas na kinaya suna buƙatar a nemi mai bayani daga wurin mai gida me yake nufi ɗaya idan ka gan shi ga shi ga yadda yake to kana da makaran da shi tukunna kafin wannan da ke ko ka ɗauko ƙur'ani ka ce ya ji iyo alwala ai duk waɗannan abubuwa da alƙalai suke suna yi ne domin daɗa tsoratarwa yaji iyo alwala a ce la ilaha illallah kuma ka yake ba ina shin kukotun kuma ba ku da Allah a cikin kwasu ba ya ruwan ku da abin Allah ya ce wa Allah ya ce Allah ya sauke a ce ya je iyo alwala ya je iya kaza ya je iya kaza ya je iya kaza a gani Allah ya sauke وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لمرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات قال مالك رحمه الله وذلك أحسن ما سمعت في ذلك أي شيء كنا وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه kana ya ƙulu ya kasance fatawashi ita ce fin rajuli ya ƙulu don dangane da mutumin da zai ce ma matashi an ke alayya haramun ke haramce a gare ni kin haramta a gare ni kin haramta an bugu mata ba mun yi a farkon babu na mutumin da ya ce ya saki matashi adadin taurari shi yana gani ya ce ya saki saki uku din ba abin nan ba kun ga ɗazu ba ku tuna mun ba da muke bayani kan at-talaqul bid'i maka ce ya kasu kashi nawa ta bangaren lokaci da ta bangaren adadi sai muke ta bangaren lokaci shine ba mu ta bangaren adadi ba sai yanzu abin ya faɗo mun ta bangaren adadi ko daga kusan shine saki uku lokaci guda kun gani ko shine suke kira talaqul bid'i saki uku lokaci guda kuma ta saku kat a ga wannan hatta tankiya zaujan ghairuhu kenan yanzu mutumin da ya ce ma matar shi anti alaihi haramun ke haramce a gare ni wannan ya abin yake saki ɗaya ne ko saki uku ne ko rantsuwa ce ka ci mi mai dalilinka mu yanzu sai na aliyu ya ce mana saki uku ne ya ce an ti alai haramun kuma wacce tambaya za a yi yauwa lafazi ɗaya ne an ti alai haram ke haram ce a gare shi shi kenan ta gaba inda saki ɗaya ne fa inda saki biyu ne fa halas ne amma da ya ce an ta alai haram shi kenan ya nuna ya rufe kofar kenan ina ai shi ya mace ya sake ta albatta ma gani ika manya, wannan lafuza ne da kowa ya fi sanin su kai <laughs> wani namazin ban ya tashi kun ka to ƙwarfa Allah da yake yi. eh zai shi zama shiga cikin 'yan takara da sharaɗin waccan tafiya da ibe bai sa kafa a cikin jam'iyyar ba a wurin da ta yi ɗin bai sa kafa a ciki ba mana bai zuga ta ba shi ya tura ta auren ta fito ba eh can ma ta haɗa su eh yau eh, wato shi kenan taɓe ja ka ji ko <laughs> eh la ilaha illallah shi ne abin da wani hamari faɗa yanzu ka rasa wai jijji da kai da mutum yake alubina bin Abi ce duk wanda ya ce da matar shi anti alayya haramun saki uku ne mun gano wannan da ke ku kuma akan wannan imam malik ibn anas yake a ga mazhabin malikiya na a ga wannan shine mazhabin malik kenan kun gane wannan da ke ku to mutumin da ya ce in ya ci abu kaza abu kaza haramun ne a gare shi ba naman balangu haramun ne a gare shi balangu eh Eh? eh ya abin yake ya haramta daya akwai wani abu da zai ya yi ladina amanu la ba ti ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu ta'addanci kenan inna Allah la yuhibbul mu'tadin sai in shuru da bakinsa a daman abubuwan da Allah ta'ala ya halatta ba za ka iya cin su duka ba ko dai ka ci ko ka shuru kawai dama abubuwa ya dai haka suke in an kawo Allah bana cin wannan na ce na taso mun kuma kamatan haka amma abu kaza haramun ne kai tsaye waye sa ka wannan ai ba a ce da kai ka haramta ba shi haka in zaka ci ka can ba zaka ci ba shiru shuru shikenan kawai kun gane wannan da kyau a waccan ayar da ke cikin suratul ma'ida anan ne malaman tafsiri suke musamman ibnu kasir ya dan yi magana haka yace duk da cewa ba wurin ba wurin fadada bayani bane wasu ibnu abdul bar yake cewa wannan magana ta malik ita ce ɗaya daga cikin maganganu takwas da ake akan wannan matsalar anti alayhi haram kun gane maganar ita ce wannan cewar ta sake sake nawa saura maganganu nawa kenan saura bakwai kenan gano wannan da ke ko wasu suka ce a'a rantsuwa ce rantsuwa ce sai yi kafara in yi kafara shi kenan saboda me saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari a lokacin da na na hafsa ta gan shi da mariyatul kibtiyya a ɗakinta ta yi faɗa abinda da za ta faɗa sai ya ce mariyatul kibtiyya haramun ce a gare shi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allahumma walakum qad faradallahu lakum tahilla sai kira wannan abin da sunan rantsuwa sai kira da sunan rantsuwa kuma ya ce Allah ya halatta muku ya wajabta korowar rantsuwa ku saboda ka sai a mai kafara ta mai kenan ta rantsuwa isa ibn abdulbar yake cewa wani ita ce ɗaya daga cikin maganganu takwas kuma ita tafi kowace tsanani da in ba haka ba mutane yanzu nan sai ga sun ɗibi daji gani allah ya sauwaki eh sai zama ba sake rantsuwa ne amma wannan magana ba tana da ƙarfi sosai da sosai ta malik nan amma akwai maganganu sosai da sosai qala malik rahimahullah wa zalika asan ma sami'tu fi zalik yace wannan shine abin da yafi kwanta mai rai shi yafi ji shi yafi gamsuwa da shi duk wanda ya faɗi haka ya abin nan mata yi tasa ko saki uku nan ya faɗa cewar ah, wannan za a lissafa shi cikin rantsuwa ne shi kenan a ba zai zama matsayin saki ba eh ya koma rantsuwa ne kafin ci wannan da kyau ko a wancan abin nan kenan وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر يا كسن جينا في الخليه duk wanda ya ce da matar shi ba ki da miji fa walbariya ba ni ba ki kin barranta ke kike da kanki mai abdullahi da umar yake cewa ina salafu tafalikat kullu wahidat min huma ba wasu ya hada khaliya da bariya ba a anti khaliya saki uku anti bariya saki uku eh <laughs> ai wato madhabin malik a kashin gaskiya yana saita mutane sosai da sosai madhabin malik ba yana saita mutane sosai da sosai mutane za su koma kan za su koma kan ka'ida su in aka saki mutane haka za ka ga suna ta suna ta abin nan suna ta wasa da al'amuran addini imana eh shi ne maganin mutane wato musamman najeriya wato sakacin da ake da shi a najeriya ya yi yawa ne wallahi sai zama da su kuma malami ya kamata a ce sun yi wani abu na hoɓasa ta yadda za su taimaka wa mutane su riƙe matansu kun gane maganar su taimaka wa mazaje su riƙe matansu amma sai ga kawai mutum ya karanta wata fatawa ta wani malami can sai ga kuma ya zo yana ta abin na akan haka wanda yake wannan zai haifar da wasu abubuwa sosai da sosai amma doya koya dai abin na a rike a saki abin na sa'atan fasa'atan zai ga mutane sai rike matansu sosai da sosai haka kawai me babu wani lafazi sai dai ce ba ta da miji ke ba ki da miji fa ki je ki idda eh wai eh wai shi ba zai iya cewa ma ya sake ta ba shi dai dole sai ya sanya wasu lafuzza da za su rikitar na ba ta da majita je ta idda an ci bariya zama abin nan na baranta da kike baranta da ni sai yi fuska ba abdullahi umar ya ce uku ne kaga ya aure wata za ga bakin nan nashi inda kasan ka sa mishi amawali haka zai rike bakin nan shi وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد دقى القاسم بن محمد anna rajulan lalle wani mutum kana tahtahu walidatul liqaumin ya kasance yana auren wata baiwa ta waɗansu mutane ba mun karanta a baya ba jori ya halatta ɗaya auri baiwa amma wanda bai sami iko ba ɗaya na biyu kuma ya ji tsoron al'ana a zalika liman khashiya la'anata minkum فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات wanda bai sami damar ikon auren ya ba ɗaya kenan bai sami sararin auren abin nan kame kanshi ba to anan sai ya auri baiwa to shi da ya je ya auri baiwa ɗin shi wannan ya auri baiwar waɗansu mutane faƙala li ahaliha sai ya ce ma masu ita "Sha'anakun biha ku riƙe kayanku kun gane maganar wai wannan lafazin ku rike kayanku ga kayanku na me yake nufi fara an nasu anna ta taliqatun wahida mutane suka ce ya saki ta saki daya ne za a lissafa wannan saki ɗaya ne kun gane lafazin ba wai an nasu mutanen gama garin mutane ba wai da wasu ya ci ba wai kuwa ya nasu ba ya nasu ba a sai malaman lokacin suka ce wannan saki uku ne abin nan saki ɗaya ne cewa ifa sha'anakun biha ku rike kaya ku ga kayan ku nan ta gata na ta je muku abin da ce muku din hmm. wa da sani an malikin wasu sami abin da shihabin yaqul في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت salafu ta ثلاث bi بمنزلة batta Eh? wa dasani an malikin an na wasu sami abin shihabin ya maliki ya ji malamansa Ibn shihab muhammad Ibn muslim al-zuhuri ya ji shi yana cewa fin rajuli ya kowar limar atihi don da mutumin da yake ce ma matashi bari itimin ni kin barranta da ni wa bari itimin kina barranta da ke ba ke ba ni ba ni ba ke wannan magana da ya faɗa mai matsayinta a shari'a ibn shabe ce inna ha salafu tataliqatin ai wannan saki uku ne bi manzilatil batta yana matsayin mutum ya ce talaktuha albatta a gada ma mai halar ya ce wala hilalahu an yi fa'al fi'al hatta ya hukumar laifi a ga zai gwagwara musana ta sanin hukuncin saki eh. ta yi da nan gaba kawai mutum zai dinga sai ya tauna in ji haushe ko wai ba a farzawa sai an tauna to yanzu shi kuma mutum ya gwammace tare gidan shi ya goma kowace da ita kowace ya da da washi kai kake ganin haka kai kake ganin haka kai kake ganin haka dukkan da da a karkara akan tara wajen mutum nawa akan guda daya an kawo na wannan an kawo na wannan kayan wannan da wannan saboda mutum biyar shida na ɗaya ba ma rarraba da za a ba wasu yana da wani mutum mai rabo shi amma yanzu yanzu abubuwan ne yanzu samarin ne sun gane sai wacce ta dan fahimci addini ko ya yake eh ko ba ka ba ko kowace kuke so <laughs> Eh. na eh, eh. an ba shi wannan yarinyar lokacin da aka ba shi an ba shi amana kun gane wannan amma yanzu abin da take yi ya ishe ta ya ishe shi na farko dai auren mai aka yi da aka ba ba shi aka yi ba yawa an auren mai da aka auren mai ci abin da yake take mai ya isa haka ga kayan kuna me kake nufi <laughs> eh ga akan wancan batuwa kaga na akalla zai sake guda ya tabbata amma eh amma yana nufin ga kayan kunan ya ba ta hutu na wata uku ko hutun wata daya kun gane maganar ku mutum mun ga ke baki sosai da sosai qala malik rahimahullahu azza wa jalla fi ar-rajul li yaqul limra'ati anti khaliyatun aw bariyatun aw ba'inatun inna salafu tatliqati lilmar'ati allati qad dakhala biha wa yudayyanu fi allati lam yadkhul biha aw wahidatan arada am thalatha fa in qala wahidatan uhlifa ala dhalik wa kana khatiba min zai buga fasta kenan لأنه لا يخل المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك أصلا ما سمعت في ذلك إيه بنجبا بنجبا قال مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ناكو يأتي وذلك نسي يا سبحان الله قال مالك رحمه الله عز وجل إن بكم أنت malik yakan buɗe babi sai ya kawo maganganun sahabai da tabi'ai mun sha maimaitawa don ka san wannan hukuncin da ake yi abdullahi da umar dan khattab shi yayi a zamanin sa misali da sauransu to yanzu in ya kammala kuma sai ya tace maka bayanan daga ƙarshe qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yake cewa fir rajuli yaqulu limra'atihi dangane da mutumin da yake cewa matar shi kar ku manta wannan mata ta kasu kashi biyu in ma ya zamana ya tare da ita wa in ma ya zamana bai tare da ita ba eh haka ne ko ba haka bane idan ya tare da ita ya taba saduwa da ita hukuncin daban idan bai taba saduwa da ita ba hukunci daban an gano wannan da kyau ko mu fayyace kowanne idan kada a cakuɗa wannan da wannan mutum ya ce da matar shi an ce khaliyatun baki da mijifa au barriyatun kin barranta ba kin baranta da ni na baranta da ke au ba ina tun ko kin yi nesa da ni ba ina shi za ka ji malamai suna cewa me huwa talaqul ba'in eh za mu magana kan talaqul ba'in malik yake cewa inna salafu ta lil mar'ati allati qad dakhala biha inna salafu ta tataliqat saki uku ne a rajulin mutum ya ce da matan shi anti khaliya antibariya eh inda ba sunanta barira ba ya ce antibarira antibariya kun gani ko ya abinda sai ce a ai sunanta barira sai ce ai antabariya sai aka ce ai barira round din biyu ne kowace daban-daban zaki sai ce a yi idan rami ne <laughs> wallahi ga mutum ya yi tsuru-tsuru a gaban alkali yana neman to dai duk dai abin da aka yi dai shi da yayi da yayi kuskure kaga yayi tsuru tsuru mala alƙali zai hana shi mata shi a gani mala amma in kai ji shi a gida shine daga murya shine cire bel shine ihu shi za yi wa haka ana ba shi haƙuri kamar shi yana muzurai mala amma da zaran ya ga alƙali zai rubuta mata takardar ƙarshe zai ga don Allah dai a san yadda aka yi mutane matan nan da amanar Allah mutum ya aure ta an kulla aure an ce akan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka rubuta ita sai ka rubuta ita akan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka zauna da ita sai ka zauna da ita akan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta ka hutar wannan lafazin da aka yi wallahi mutum ya fahimtu ba karamin lafazi ne an ɗaura auren wana da wanci ko ba ake cewa ba akan sunnar ma'aikin Allah sallallahu gaba ɗaya sai a ce sallallahu alaihi wasallama wannan shine mafi girman shari'i da aka samu kowa daura auren shi an daura auren akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka zauna da ita zaka zauna da ita akan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka rabu da ita zaka rabu da ita akan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma malam ka ga ruwa da iska duk akan suke karewa wani lokacin zai tafi ya gwammace ruwan ya same shi a can gani wani lokacin har aran umbrella za a ba wani amma malam kawai sai ga rana tsaka mutum yana cika yana isa yana waye yana waye shi za a yi haka shi kama shi Allah ya sauke malik yake cewa inna inna salatu tatliqatin lil mar'ati allati qad khala biha wannan lafazin saki uku ne ga matar da aka tare da ita aka yi duhuli da ita aka sada ita wannan saki uku ne eh au ba'inatun ko mutum ya ce ta nisanta da shi shine nake cewa talaqul ba'in zamu zo mu ma'anar shi da abin nan dangane da matar da aka tare da ita aka faɗa mata waɗannan maganganun to saki uku ne wayu dayyanu wayu dayyanu fillati lam yadkhul biha amma za a tirke wanda matar da ba a sake ta ba ba a sa da ita ba za a lissafa wannan a matsayin ɗaya ne shi ne wai dai yanufin lati lamye da biha za a lissafa shi a matsayin ɗaya dangane da matar da ba a sayar da ita ba ba tare da ita ba an wahidatan arada da amsalasa nan za a cirke shi ɗaya yake nufi ko uku eh matar da ba a tare da ita ba ba a sake ta ba za a tirke shi za a tsare shi za a ce to da yace anti da ka ce anti khaliya ko anti bariya ko anti ba'inatu me kake nufi sake ɗaya kake nufi ko sake nawa uku ba biyu a ciki ko sake uku kun gane wannan wannan shi yasa na ce muku akwai sabanin hukunci kun ga wacce yake an tare da ita an ce za a ji daga bakinsa a'a amma wacce ba a tare da ita ba ita ce za a ji daga bakin shi me yake nufi fa'in kala wahidatan idan ya ce saki da yake nufi uhulifa ala zalika sai a sa ya rantse kun gane maganar amma idan ya ce uku fa masu ya rantse ba kun gane maganar umar ɗan khattab bai sa an rantse ba abu mai sauƙi ne ko saki uku ya ce ya saki mata ya saki uku abu mai sauƙi ne in kasa kan mai fuska ya ce ɗaya ke nufi haka ne ko ka bane kaga ya sake ta saki uku ba wai lafazi ne da yake ɗaukan wata ma'ana ba ba wata ma'ana da yake ɗaukan in ba saki uku ba amma kasa kan mai fuska sai ce ɗaya ke nufi haka ne ko ka bane to balle wannan wace ke yana gana akwai masa kada saboda ka sai ya rantsi billahi allazi la ilaha illa huwa ga abin da yake nufi a cewa na ya dafa ƙor'ani in ba haka ba ƙor'ani ya ci shi sun gano haka ba za ga an talo da janni ban taba gani a kotu ba ko kotun kuma ba ƙor'ani a ciki ina sarki lukmanu fada yi mana bayani a tambayi su alisu ga ita <laughs> kulura aw wahidatan ko saki daya abin nan a wahidatan arad shin saki daya yake nufi am salasan ko saki uku fa in qala wahidatan idan yace saki daya yake nufi uhlifa ala zalika sai a sahiyar rantsi wa idan ya rantsi yanzu ya zama saki nawa kenan daya wa kana khatiba min al-khuttab ya zama mai neman aure daga cikin masu neman aure ka na yawwa na faɗa muku idan mace ba a sayar da ita ba aka sake ta ba za ta idda ba ko saki ɗaya ne aka yi mata dole sai dai bugu fasta shi ya yi kira talakul ba'in shine sakin da ba za a dawo da matar ba sai da sabon aure kun gane maganar ko an gaji an ce in gaji malamai sun ce talaqul ba'in faqad banat minhu to ana nufin ba za ta dawo ba sai da sabon aure ko da ko saki ɗaya ne a gaban alƙali kun gane maganar saki ɗaya da mutum iwa matar shi a gaban alƙali ko da sun tare da juna saki ɗaya a gaban alƙali talaqul ba'in ne ba za a dawo da ita ba sai da sabon aure kun gane maganar ko hakan nan mutum ya an ɗaura mashi aure da matar shi ba su tare ba sai ya sake ta to sunan wannan saki talaqul ba'in ba zai dawo da ita ba sai da sabon aure saboda haka kar ka manta tunda da ya ci sun rabu yanzu ta ci rabin abin da ya bayar na sadaki haka ne ko ba ne to yanzu kuma ya bugo fasa da ragowar rabin da ya rike mai hannunsa sai shiga cikin 'yan takara in <laughs> yi sa'a ta dawo in bai sa'a ba kuma ta wuce wani gida shikenan kun gane maganar kuma shi ne to da zaran gazan ce ba'in ana nufin sakin da ba za a kome ba sai da sabon aure da yadda al'amari yake layi hulil la yukhul al-mar'ata allati qad dakhala wala yubina wala yubriha illa thalath tadlikat yace li annahu yadda al'amar yake la yukhulil mar'a dan ba ya ce anti ba ba abin da ke sawa mace ta zama mara miji allati qad dakhala biha zawjuha matar da mai gidanta ya sadu da ita ta kuma zama mara miji ba abin da ke sa wannan wala yubinuha ba abin da ke nesantar da ita da miji ba ta da miji Walayu yuburiha ba abin da ke barrantar da ita ta zama gauruwa kuma kadai illa salafu ta talikat saki uku shi ke wannan aga salafu ta shi shine fayil ɗin wala yi huli wala yukhli salaf abunna wala yukhli illa salafu ta talikat kaga fayil ne shine can ƙarshe an samu tulul fasali ko ba fannin balaga muke ba inda fannin balaga ne sai an yi tikarar ba abin da ke zama da mace ta zama ka illa salafu ta talikat saboda haka duk mutumin da ya ce da matar shi anti khaliya anti bariya anti ba'ina to fa innaha salafu ta talikat shine abin da malam ya faɗa ya ce li'annahu la yukhli al-mar'a kaga la yukhli shine fi'il mawdi din me anti khaliya wala yubriha abana wala yubinuha shine magana anti ba'ina ko wala yubriha shine anti bariya illa salatu da wallati lam yadkhul biha amma matar da mijinta bai tali da ita ba tuhuliha wa tubriha wa tudinuha alwahida saki ɗaya yana zama da ita mara miji saki biyu abin nan yana zama da ita ta abin da ya fada ƙala maliku rahimahullahu azza wa jal wa hadha ahsanu ma sami'tu fi dhalik wannan shine abinda na fi ji na gamsu da shi akan wannan hmm? an gano wannan da kyau yanzu darasinmu na gaba zai tashi ne a mai hukuncin mutumin da ya danka wa matashi saki suke hannuwa yake eh a hannun miji yake sai ya danka wa matar ma'ana yanzu in ta ga dama ta saki kanta saki daya in ta ga dama ta saki kanta in ta ga dama eh <laughs> kun gane wannan da izinin Allah ta'ala wannan darasin zata shine babu ma biyu min tamlik da dai abin da ya biyo bayan shi babu ma yajibu fi tatliqatun wahida min tamlik shin ka ce ma ka mallaka mata din mata saku ko bata saku ba da sauran dai babi uku malam iya kan wannan abuwa din da su zo nan gaba alaikun salam wa rahmatullahi wa idan mace tana da juna biyu mijinta ya rasu to a wannan lokaci takabarta ta tashi daga ƙididdigar rota hudu da kwana goma ta koma zuwa haifa abin da ke cikinta wannan zai nuna maka idan ya rasu yana da mata hudu wata za ta riga wata fita ta kaba kenan ka gane wannan da kyau ko wata za ta riga wata fita ta kaba idan ta samu juna biyu a watan da ya rasu fa a ganin ta kaba ta za ta kai watanni kenan da yawa idan mai haihuwa ce a shekara uku ta haihu sau daya a ganzu ka gane wannan ko haka kuma idan ana kai shi ne ta haihu shi kenan ka gama ta kaba kun gane maganar ana kai shi ko ana mai wanka in dai bayani ya tabbatar da cewar ya riga ta mutuwa kuma ba fara wanka ba ya rasu ita kuma ta haihu shikenan domin yana rasuwa dot ta shiga ta kaba ba maganar wai akwai wankan ta kaba ba a shiga ta kaba sai ran juma'a ba fita sai ran juma'a ba a wata tsaye ne ba a wani arziki duk babu wannan ba musulunci ba ne gargajiya ce ta 'yan gargajiya a ce riga ɗaya take sawa waye waye ba ta wanka sai ranar laraba duk ƙarya ne kuma da kuka ɗora mutane akan haka in ba ku musu bayani ba sai Allah ya saka kawo musu kun gane wannan da kyau ko saboda haka da zaran miji ya rasu da zaran tashi ta kaba kaga kawai niyyar shine miji ya rasu da ya rasu yayi mata niyya kenan kun gane wannan da kyau ko shikenan to yana rasuwa minti 30 sai ta haihu shi kenan ta kammala ta kaba eh ta kammala ta kaba idan kuma ya zama na karshe ƙarshe ashe ta samu juna biyu shi kenan za ta fara lissafin can sai cike bayyana shi kenan kuma ta koma sauraron haihuwa wata tara ne wata noni da sauransu muna da babi akan takaba sosai da sosai a cikin wannan babu abin nan iddatul mutuwa wa fa'an hazo juha نعم اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك